Baza ƙarfi ne min kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta Jama'a Assalamu alaikum, Salo Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu Janar Aisha Ahmad Dikko mai ritaya kuma shugaban masihawan Najeriya. A ƙarshen firar tamu da shi ya bayar da shawarwari akan yadda za a shawo kan rashin aikin yi da ya addabi matasan Najeriya. Ga yadda muka ci gaba. Kuma wa'yansu su kamar a yadda muke ji, eh, yan kamar yaran Boko Haram ɗin. Ana ba su kuɗi da yawa. Ban san fa kamar ya batun da ni ban yakin Boko Haram ba. Sai dai mu rinka jin labari to labarin da ka ji ko ba za ka tashi kana cewa haka haka bane da lalle lalle. Eh kwarai. Yawwa amma suna samun irin wannan kuɗin to me zai sa ba za su je boko haram ba tunda ba su da abin yi dama ba su da aikin yi sun gagari iyayensu iyayen ma daɗi suke ji sun ba sa gidansu sun rage musu abinci da kana ce da mutum ashirin da a gidanka da kyar kila ma ba su to guda biyar suke tafiya su na ruwanka da su irin wayannan ba makaranta suke ba ba aiki suke yi ba suna zaman kashe wando ne kawai a gidanka irin sun kai wasa ma su zo su su zo suna maka sata a cikin gidanka ba subhanallah irin waɗannan abubuwa su suke ƙara kawo mana abubuwa na a arewa dai haka eh, to to general bari in tambaye ka menene yanzu mafita tun da ka sa waɗannan matsalolin wace shawara eh, za ka ba mahukunta eh to mahukunta dai shawarar da zai zan ce shine a duba a ga yadda za a yi a shawo kan waɗannan abubuwan ba fa abin da fa ba yanzu ba yau ya fa aka fara ba ba jiya ma aka fara ba ma shekaran jiya ba saboda haka ba abin da za a iya gama shi bane rana daya hmm. amma idan aka tashi da niyya da niyya shugabanninmu suke da wannan aikin sarakunan mu malaman mu na addini da iyaye duk aikin ya zama namu ne gaba daya amma duk nauyin yana kan gwamnati ko local government ko state ko federal don su ne ya kamata su ba mu inda yaran nan za inda za a shawo kansu abubuwan da za su su za su iya buɗe ma'aikatu su za su iya buɗe makarantu su za su iya eh, eh, eh, ganin abin da za su rinka yi sun fi suna da ƙwararrun da za su yi wannan amma za ka ga gaskiya nake gaya maka ba a cika damuwa da su ba in ka dubo jihohin ballantana ma na arewa ɗai ɗai za ka gani sun daddage suna wani abu haka a zo ka zo abin da za a ce mutum ya zo ya gani sai ka ga kuɗi ba ka rasa bai komai ake yi ba za ka wani takamaiman abu da za ka ce wai ana yi ba ana yi a jihohi ko da zai samu ya ba yara aiki hmm. ka dubi ga inda a ce arewa yadda muke da filayen gonaki ni zai hana india fa eh, agriculture noma kenan ko eh. yana suna da wajen mutum eh, miliyan ɗari uku da suke aiki eh, a yawan suna 1.2 biliyan ko eh. so miliyan ɗari uku kaga ya kai wankwata kenan kusan wankwata ko kusan wankwata kenan kashi ɗaya zuwa eh, kashi ɗaya bisa hudu mm. na ƙasarsu na mutanensu gaba ɗaya noma suke ana ana suna eh, aiki a ma'aikatan eh, gonaki ko noma ma'aikatan noma yanzu inda mu za mu haka aka ɗauki ko da kashi ɗaya zuwa hudu na mu ko ka je makaranta ko baka je ba ko ka iya abaca ko baka iya ba akwai abin da za ka yi a gona tun da mu ma a gona muka da noma muka fara tun kafin mu tafi firamare muke noma in ma baka iya noma ba ka ka yi tsinta in baka iya tsinta ka kwashe ciyawa to in aka kai su aka kai mutane gonaki a buɗe gonaki to gonakin ma kuma sai dai an san yadda za a buɗe su don dai an bar su a hannun gwamnati kuma mutane ne za su cinye kuɗin to ni ina ga maka akwai rashin political will na wajejen eh, shugabanninmu da yake kawo wannan in duk wanda ya sa ran shi ya ce zai yi akwai jihohi da ake da za da ga ana abubuwa sosai za da gani suna yi kuma za a sani in za wani zai danda za su dubi wajen wannan kaga za a fara kama baa ba ilimi tukunna wayanda shaye-shaye suka ɗauke su hmm. wayanda suke menene gashi za a sama musu wurin aiki ba su da ilimi amma za su samu abin yi wa shawarar kenan. eto eh, madalla um, kana jin watan da ake yi da arzikin kasar shi ma wani abu ne da ya shafi da ya kawo taɓarɓarewar tsaro a kasar kana jin haka kamar ana ɓanna da kuɗi. barna da kuɗi ai ka ce barna da kuɗi wasa kake yi ai a nawa ra'ayin ba barna ake da kuɗi ba ya ma fin da abuwa abin da ya fi barna shi ake yi <laughs> handama handama da babakere mm, babakere eh. abin da ake yi da arzikin ƙasar kenan kuma kuma matasan suna gani suna gani to yanzu kana ganin irin wannan ya kake so su yi da wani can baka san shi da komai ba sa'an ka ne kuka tashi ba fin ka yi komai a makaranta ba yanzu ya samu wani dan eh, ofis ko ya dan sami ya shiga siyasa kafin kai kyafta ido yana da motoci yana da gidaje sai ka ce to kai mene ne aikinka me kai ne ne bambancin ka da shi hmm. kuma gaskiya san kai ya yawa da shugabannin namu waɗanda suke cikin waɗannan wurare daga local government state har federal kowa ya sa san kai ya yi yawa yanzu sata ba zan an ce sata da ake yi a kudin gwamnati ba wanda yake yi don kan shi ko don iyalin shi har ma tunanin da ake na jikokin jikoki ne ake yi don kada su tashi su zo su samu wata wahala to in ba haka ba me mutum me za ka yi da biliyan biliyan na kuɗi ko gidaje sun fi hamsin a wuri za su kalma motoci sun fi ɗari ne za ka da wayannan kana mutum ɗaya da mata da 'ya'yanka kuma wasu a ɗauki wasu kuɗaɗen kuma ba a nan ƙasar ake amfani da su ba don ana gudun kila ko za a zo ta rana a bincike a kama ku amma in ka sani in baka sani ba kai akwai small arms eh, makamai da ke ƙasar nan sun fi wanda soja ke da shi a wurin mutane wannan ina tabbatar maka sai dai a yarda amma gaskiya ce makamin da ke hannun mutane sun fi na soja a gida kwarai da gaske ni ban da wani ya kara mana abu ya kara mana azaba oh, kwarai da gaske don daga can suka suka wuce ruwa suka zo na ai kuma lokacin aka bar su ba wanda ya kakkare su ta inda suke shigowa hmm. yanzu za ka je wasu wurare ka ga kusan ko kuma fulani ne da ake ce maka suna yawo ai fulani yawancin su ba ma irin fulani mu bane na kasar nan sun shigo ne da wani wuri don ba za a ga kuma fulani na Najeriya ka san shi ɗan dabba shi ce da ita ina ya tsaya ne ya ji da kiwon shanun shi ne ko ya ta ya ji da yaƙi ne da bindiga in ka ga fulani ne yanzu yana da bindiga to watakila ya san ana sace masa shanu ya zai ya kare shanun shi don masu sata su ma da bindiga suke zuwa mm. so shi ma sai ya nema ainihin ina gaya maka eh, salisu ai maganar eh, makamai a ƙasar nan tana da yawa masu makami suna da yawan gaske a ƙasar nan ni dai ina ce maka gwamnati ce dai bata dage ba ga watsar da son kai na mutane mm. don gwamnati na da policies masu kyau tana cewa ai haka ai haka amma wa'anda za su yi su ne wahalar yawwa masu aiwatar da policy din su ne matsalar a ba su kuɗin ne su cinye a ce a siyo wannan ko kuma in an ce a siyo abu kaza sai a je eh, ku siyo hamsin sai a siyo ashirin. Eh, ita gwamnati ba da hanyar da za ta tabbatar da abin da aka yi ne? to ƙarshen ta wanda za ka sa ya tabbatar da shi ma da shi ake yi. Ah, magana ta ɓaci. yamana ka dubi ko titi na gyaran titi mana ba injiniyoyi ba ne da ya kamata su zo su ne su dubi abin da contractor yake yi eh. in ya je hada baki da contractor sai contractor ya half work ba zai na kwarai ba sai injiniya ya na gwamnatin da ya zo ya shani ya ce ya gama aiki kai can da ba kai accountant general zai ce to ga kuɗin ku ya biya tun da wannan ya tabbata an yi aiki. Eh. to madalla na gode da yawa. Ƙarshen firar tamu kenan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ko sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin bakon namu Janara Ishaku Ahmed Diko da Julie Gresham wadda ta shirya mana sauti, ne Salu Garba ke cewa ku yi ni lafiya, ko kuma kasance cikin ƙoshin lafiya. Baza ƙarfi nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayan kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta